الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واستمسك بهده إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karatu cikin suratu abdur wanda za mu tashi aya ta 44 wa in yarau kisfan min as-sama'i saqiqan sahabun da yake an karanta waɗannan ayoyin gaba ɗaya jiya Allah maɗaukakin sarki yana ba da labarin waɗannan mushrikai wanda Allah ya kafa musu hujjoji na wato cancantan shi da bauta da kuma ƙaryata da kore duk abin da ake kawowa don yin jayayya da wannan sako na musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in ya rauki samina sama'i saƙifan idan da kuwa za su ga wani yanki na sama ya fato Allah yana musu azaba da shi ya kulu sahabun marhum za su ce ai wannan ba komai bane illa taron hadari ne kawai da haka ba za su ɗauka ma cewa azaba bai kamar yadda mutanen annabi hudu lokacin da azaba ta so musu sai suka ɗauka ruwan sama ne ɗauka cewa azaba ce. Allah ya ce fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun cewa ka rabu da su bayan ka riga ka isar da sakon Allah ka sa musu ido har sai sun sadu da wannan ranar da za su mutu a cikinta ranar da Allah zai ɗauki rayuwarsu gaba ɗaya yau ma la yuhuni anhum kaiduhum shay'an an la hum ranar da wato makircinsu ba zai wadatar da su da komai ba haka nan kuma babu wanda zai taimake su daga azabar Allah idan ta auka musu sai Allah ya ce wa inna lillabina zalamu azaban duna zalika walakinna aktharuhum la ya'lamuna haka nan waɗanda suka zalunci kawunan su a suka zalunci kawunan su wajen saba ma Allah da kin karban sakonsa to wannan wata azaba tana nan da ba ta same su wacce ba ta kai azaba ta lahira ba ko kuma koma bayan azaban lahira tun a duniya allah maɗaukakin sarki zai ɗanɗana musu wani ɓangare na azaba wanda kuma za su koma su samu azabar da ta wannan girma allah ya ce sai dai da yawansu ba su san haka ba haka Allah ya hakuntar da manzansa sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ka yi hakuri da abin da mahalicinka ya hukunta maka na wato isar da saƙo da kuma wannan abin da suka yi na karyatawa ka yi hakuri kan wannan domin kuwa kana karkashin kulawarmu da kiyayewarmu babu wani abu mummuna da zai same ka wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum kuma ka yi tasbihi da yabo ga mahalicinka lokacin da kake tashi daga bacci wasu sun fassara da cewa ita ce sallar dare ake yi da haka tashi yi tasbihi ma'ana yayi sallah wa minan laili fasabbihu wa idbaran nujum haka nan idan dare ya yi lokacin wani bangare na dare to ka yi bauta ga allah maɗaukakin sarki yayin da wato taurari suke juya baya shine wato lokacin ƙarshen dare dab da lokacin da alfujir yake fitowa a ibnu abbas yana cewa abinda ake nufi sallolin nan guda biyu da ake na kafin sallar asuba na raka'atai alfajir shine wa idbaran ana lokacin da saurari suke juyawa suke tafiya to wannan shine abin da ya shafi wannan sura mai girma wato suratu abur a sura da take binta ita ce suratu wan-najm wanda ita ce sura ta 53 kuma mai ayoyi 62 a wannan sura sura ce da ta sauka a makka kusan gaba ɗayanta sai aya ɗaya da wasu malamai suke cewa a madina ta sauka amma dai mafi rinjaya malamai sun tafi a kan cewa dukkaninta ta sauka a maka ne gaba ɗayanta Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a wannan sura wanda babban jigon abin da take magana a kai shine gaskata saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa shi manzo ne na Allah kuma abin da aka yi masa wahayi wahayi ne daga Allah ba magana ba ce ta mutum kamar yadda su suke faɗa haka da wannan sura ta kunshi wani al'amari mai girma wanda yana daga cikin manyan mu'ujizozi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya jarabi kafirai da wannan mu'jiza suka karyata wato shine eh, isra'i da kuma mi'raji da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan kuma wannan sura ta kunshi bayanai akan abin da ya shafi tashin alkiyama da kuma abubuwan da za su zo a irin wannan rana ya zo cikin sahihul bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta suratul najm a garin makka daidai inda ka'aba take daga farkon ta har ƙarshe sai yayi sujjada to yana yin sujjada duk wanda kuke tare da shi su ma sun yi sujjada su ma sun yi sujjada duk wanda kuke tare da shi har da ma mushrikan da suke wajen duk sun yi sujjada sai dai wani mutum ɗaya ne daga cikinsu sai ya ɗauki ƙasa kawai sai ya shafa a sai ya ce ni wannan ya ya ya ne abdullahi dan umar ya ce na gan shi cikin kafirai da aka kashe su a wani yaƙi daga cikin yaƙi-yaƙi a wannan abin ya faru ne bayan musulmai sun yi hijira daga maka zuwa habasha har shi ne labari ya zo musu cewa ai musulman maka gaba da kafiran maka sun musulunta da haka wannan ya sa wasu suka dawo sai suka ga al'amarin ba haka sun musamman saboda sujjadar da aka ji labarin sun yi musamman za Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada su ma mushrikan gaba ɗaya suka yi sujjada tare da shi menene dalilin yin sujjadan su wallahu a'lam ah, shine da suka ji na girman wannan sura da da ta kunsa don haka abin ya tsorata su ya firgita su da haka yin sujjada su sai suka yi tsammanin in sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin sujjada to wannan din zai dan sassauta musu wani abu wasu kuma malamai suna cewa saboda sun ji daɗin wasu ayoyi ne da suka sauka a surar waɗanda suke kamar yabo ga abubuwan da suke mabauta wanda wannan kista sun gaskiya an kone ta cewa ba ta da inganci ana kiranta a kistatu alkaranik shine afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata thalithata al-ukhra alakum wa lahu a yanda hadisin yazo zo da yake hadisi ne da gaskiya malamai sun raunata shi sosai cewa lokacin da manzo Allah sallallahu yake karanta wannan ayoyin sai shaytan ya jefa wani zance akan harshen harshen sai ya faɗa tare da wannan kalmomi sai ya zama kamar aya ce a cikin wannan sura wanda yake nuna girman wannan alloli da cewa kuma su ma suna da amfani kuma masu ceto ne shi ne yake cewa a fara'aitumun lata wal uzza wa manata salisata al'ukura tilkal garani kul'ula wa inna shafa'ata hunna la turtaja ga waɗannan su ne ababen bauta masu girma kuma cetonsu ake nema cewa wai maza da sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka to gaskiya malamai sun kore wannan kissa din sun bayyana rashin ingancinta musamman babban malamin da malam albani allah ya masa rahama ya rubuta wani littafi akan wannan wato bayani da aka kawo da shi kanshi wannan hadisin yana nan littafi ne karami ba da girma sosai a nasbul majani nasbul majani a kan rashin ingancin iskatu al-karani haka ga wanda yake zan karin bayani yana koma ga wannan littafi ne insha Allah wannan ita ce suratu an-najm da haka za mu yi karatu a cikinta da fata Allah madaukakin sarki muke ne roƙo ya mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أله الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقى إن هي إلا أسماء سميتموها على الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى Allah madaukakin sarki ya ce wannan jimi idan hawa Allah yana rantsuwa da tauraruwa a lokacin da take faduwa kamar yadda ake gani wani lokacin a tauraro za ka ga ta fado daga sama to Allah yana rantsuwa da wannan taurari wasu ka ce tauraro ne guda daya <coughs> wasu kuma suka ce jinsi ne na taurari gaba daya ma'ana duk taurarin da ke faduwa Allah maɗaukacin sarki yana rantsuwa da waɗannan taurari wasu kuma suka kira cewa wata tauraruwa ce da aka fi sananta da surayya wanda da alfijir ya keto kuma take bacewa to ma'ana Allah yana rantsuwa da wannan tauraruwa wasu kuma sun tafi nesa sosai sun tafi nesa sosai wajen ba da fassara sai suke cewa abin nufi a kasantuwar tauraro tana da haske don haka ba tauraro ake nufi ba ana nufin manzala sallallahu alaihi wasallam ne haske da yake fatowa ga al'umma ya haska kasu amma wannan shi yasa ke sun tafi nesa wannan ya saba da na abin da yake na haske don haka idan kalma ta zo ana ɗaukan ta a ma'anarta ne da ta zo ma'anarta da ta zo wanda inda zai yi a dauke ta a wannan ma'anar a haka ya kamata a dinga ɗaukan to wannan rantsuwa da allah maɗaukakin sarki ya yi allah ya yi rantsuwa ne akan wani abu mai girma yake cewa ma ban da sahibukum wa ma zawa suna cewa ai maza allah sallallahu alaihi wasallama akan bata yake ba akan daidai yake ba allah ya ce wallahi yana rantsuwa da wannan girman tauraron nan wannan ma'aboci naku bai bata ba wa magawa kuma bai kasance cikin waɗanda suke masu halaka ba don haka manzala sallallahu alaihi ba batacce ne. Allah ne da kanshi yake rantsuwa haka nan Allah ya ce wa ma tsiko anil hawa kuma sannan abinda kuke cewa eh, ya kirkira Alƙur'ani ya fada Allah ya ce ma tsiko anil hawa baya yin furuci na san zuciyarsa duk abin da zai faɗa. na bayanin shari'ar Allah wannan wahayi ne daga Allah ba wai ana nufin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga farkon su har karshe Ba bane ai yana magana ta mutane ana yana magana ta yau da kullum zai iya zance da wani yayi hira da wani wannan baka sashi cikin wahayi amma abin da ya shafi sako da yake gaya musu na Allah ko bayani da zai gaya musu na shari'a ko kuma wani abu da zai yi bayani na gaibi da ba a san shi ba wannan duka wahayi shine wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ma'ana da abin da zai gaya muku wato wa'ayi ne daga Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah yake cewa kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya haka nan inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di da haka wahayi ne Allah yake masa kenan alkur'ani daga farkon shi har karshen shi wahayi ne daga Allah haka nan sunna daga farkonta harkarshen ta wahayi ne daga Allah domin manzo sallallahu alaihi wasallama an mishi wahayi guda biyu na farko alqur'ani na biyu suna, domin da abin da zai bayani na sunna wannan daga Allah madaukakin sarki ne ba san zuciyarsa ba Allah yake cewa allamahu shadidul kuwa lallai wanda ya sanar da shi alqur'anin nan da umarnin Allah maɗaukacin sarki shine mala'ikan nan jibril wanda siffarsa shine shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi ne ana Allah maɗaukacin sarki ya halicce shi ya wato siffarta shi da bawa wanda yake mai ƙarfi watin Fasawa. wannan watin ai ma'abocin kyawun halitta da sura ne wasu ke cewa ai manzarin hasan cewa tuffar mala'ika jibril tuffa ce mai kyau wasu kuma suka ce a a cikar hankalin mala'ika jibril hasafatu hufin ma'ana fi akili cewa mala'ika ne wanda yake da cikan hankali kuma yake da cikan halitta almuhim duka ma'anar da aka ɗauka magabata sun yi magana a kan su domin wasin fasawa kuma a yayin da ya daidaitu shi mala'ika jibril ɗin kenan fastawa wa huwa bil ufuqil a'la wannan fastawa yana da alaƙa da wa huwa bil ufuqil a'la an ce bumiratin ila magana a kan mala'ika jibril ta tsare allamahu shadidul quwa bumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la wannan wani zance ne daban da haka ya daidaitu a lokacin da yake wato sararin samaniya matsaukakiya a wannan abin da malamai suka fassara shi shine cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga mala'ika Jibril ne a asalin cikan halittarsa ya zo daga Abdullahi dan Mas'ud da wasu sahabbai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba ganin mala'ika Jibril a cikin surar shi da Allah ya halicce shi ta mala'ika ba sai so biyu duk yanda yake ganin shi yana ganin shi ne a siffa ta mutum yana fito mishi ne a siffa ta ɗan adam amma misali hadisin Umar ke cewa baina ma nahnu julusun inda rasul tsala, alaina rajulun ko a ƙarshen hadisin yake cewa a tadruna man hada qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibril to yana zuwa a sura ta mutum amma so biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a surar shi ta mala'ika na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ganshi a cikin garin Makka ya bayyana masa sai ya ga ya cika gabas da yamma ko ina shi yake gani ya cika gaba ɗaya sararin samaniya shine lokacin da ya sake komawa gida ake cewa zammiluni zammiluni wannan ya gan shi a cikin surarsa ya ko ina kalla sama shi yake gani ya ce wannan ita ce asalin halittar da Allah ya masa yana da fuka-fuki guda shida fuka-fuki guda ɗaya har guda ɗari shida. to ya gan shi a wannan sura ganin shi na farko ya razana to ganin shi na biyu shine lokacin da aka yi mi'raji da shi suka je sama ta bakwai ya ce mala'ika jibril ina so ka nuna min halittar da allah ya yi maka a surarka da ya halicce ka da ita to lokacin sai ya sake bayyana maka wannan surar to a lokacin bai razana ba saboda ya taɓa ganin suratun farko da haka shine wa mufassawa wa huwa bil ufuqil a'la ma'ana yana cikin farfajiya ta sama shine da ya ganshi a wannan lokaci a sama ta bakwai ya ganshi da cikar halittarsa to Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai kamar yadda Allah yake cewa ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha Allah ya halicci mala'iku ya sanya su manzanni ne akwai wanda suke ma'abota fukafukai guda biyu akwai masu fukafukai guda hudu akwai masu guda uku kuma Allah yakan so ya yi ƙari sai ya ƙara a halitta kuma yadda yake so to kaga wasu fukafukin su biyu ne a cikin mala'iku wasu guda uku ne wasu guda hudu shi mala'ika jibril har guda ɗari shida ba wai guda ɗaya ba ko guda shida ba har guda ɗari shida shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na ganshi sai naga kawai ya cika sararin samaniya gaba daya duk inda na kalla shi nake gani to shine wa huwa bil ufuq al a'la thumma dana fatadalla sannan kuma mala'ika jibril bayan yana cikin wannan sura tashi sai ya kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo kusa da shi sannan shi ma ya kusanta da shi ma'ana suka zo kusa da kusa fakana qaba qausaini aw adin Allah madaukakin sarki yana bayyana kusancinsa da mala'ika jibril a cikin wannan sura tashi ta halitta shi yace fatankwacin sa wato kwatankwacin kamu biyu ne in za ka yi awu da wato kamar alƙausain na ce alƙausain alƙausi ne abin da ake harba kibiya da shi shi ne alƙaus wannan abin da ake lankwasa shi wannan itace na kwari din nan da za a lankwasa shi a samu wani wata fata a ɗaura a tsakaninsa ba ya kaga kusancin wannan wannan yar igiyar da ake sakawa da wannan itacen kada suna kusa sosai to shine Allah ya kwatanta da wannan cewa kusancin da mala'ika Jibril ya kusanci manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan dare a irin wannan lokacin ya fa haka ya fa haka fa auha ila abdihi ma auha dan haka sai mala'ika Jibril alaihi salam wato yayi wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da mushi wahayinsa don haka a wannan dare ma Allah madaukakin sarki ya umarci mala'ika Jibril da ya mushi wani wahayi kuma ya masa wahayi to Allah madaukakin sarki sai yayi yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma kazaban ku'adu ma ra'a lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zuciyarsa da kuma idanuwansa abinda suka gani a wannan dare bai karyata komai ba ya yi imani da shi kuma ya gaskata dama shi mai gaskatawa shi yasa lokacin da ya dawo a cikin wannan dare ya tara mutanen maka mushrikai yake cewa yau na zo muku da sabon wato saƙo shine Allah madaukakin sarki ya dauke ni daga makka ya kai ni baitul maqdis daga nan kuma ya kai ni sama ta bakwai kuma na dawo a cikin wannan daren suka tsaya suka yi shiru suka ce to yau yau ka zo da abin da ba wanda zai gaskata ka har ma wanda suka fi kusa da kai ba za su gaskata ka ba a yau ya ce ku gaya musu sai suka gaya ma abubakar radiyallahu anhu tsammanin cewa zai karyata kamar yadda suka karyata yau ka ji abin da wannan mutumin naka ya zo da shi ya ce menene ya zo da shi ta ce ai ya ce an ɗauke shi daga makka an kai shi baitul maqdis an kai shi sama ya ga kaza ya ga wuta ya ga aljanna ya ce shi ya faɗa aka ce shi ya faɗa ya ce ya yi gaskiya ya ce ya yi gaskiya ya ce to yana ba mu labarin ma abin da ba mu gani ba da haka yanzu abin da ya je gani ne zai ba da labari da haka mun gaskata shi a daga rana aka kira shi a siddiq saboda gaskiyarsa to Allah madaukakin sarki ce ma kadaba alqur'anu ma ra lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai karyata abin da ya gani ba duk abin da ya gani a wannan dare ya ganshi kuma daidai kuma haka ya zo ya bada labarinsa Allah madaukakin sarki yake cewa afa tumarunahu ala ma yara yanzu kuna jayayya da shi ne kuna musu da shi ne akan abin da ya gani wanda Allah ya nuna masa wala kadara ahu nazlatan ukra ai wallahi hakika ya ga mala'ika jibril shine wala kadara ahu ai ya ga mala'ika jibril mar nazlatan ukra ma'ana a sauka ta biyu ma'ana banda wancan ganin da ya mushi na farko ya sake ganin sa wannan shine zance mafi rinjaye akan wannan gani din wasu sun tafi akan cewa ana nufin ya ga Allah ne a wannan dare ido da ido wannan matsala ce da malamai suka tattauna ta amma dai zance mafi rinjaye a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine abin ya auku da shi an masa tambaya an ce ga Allah yace ban gan shi ba na ga haske haske na gani wannan haske ce shiga tsakanina da na ga Allah madaukakin sarki don mu ya tsaya a wannan gabar ya kubuta ba zai tsaya jayayya a'a ya ga Allah bai ga Allah ba a yi ta kai kawo a kai ta musu ta jayayya ta fada almuhim shi ya ba da amsa an ce hal ra'aita rabbaka yace ra'aitu nura ni haske na gani ya ce haske na gani saboda haka Allah madaukakin sarki abinda ake nufi a nan mala'ika jibril ya gani wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda dama ya taba ganin sa to yanzu kuma Allah yake ya sake ganin sa a ina inda sidratul muntaha kowa ya san Allah ba sidratul muntaha yake ba ai huwa fawqa al-arshi sidratul muntaha kuma tana karkashin al-arshi to kaga inda Allah ne ba za a ce ai ra'ahu inda sidratul muntaha ba ko alaban shi wato a wajen wannan itaciyar masu fassara suna cewa magariyar tikewa ko ya gan shi inda sidratul muntaha sai ka shekara goma baka san menene magariyar tikewa ba magazamma an hasawa ita sidratul muntaha a sidra dai bishiya ce ma'ana ta magarya din gane ko al muntaha wacce take kurewa wanda duk waɗanda suke wato mala'iku ba su san abin da ke bayan bishiyar nan ba iyaka ilimin su iyaka wannan itaciyar ne duk abin da ke bayan ta ba wanda ya sani sai Shi ne ma'ana sidratul muntaha ma'ana yantahi inda ha ilmul khala'iqi ilimin duk wani halittar Allah a nan ya kashi sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sa ya wuce ya ci gaba da tafiya Allah kaje ya san me ya gani kuma bayan ta haka ita ce sidratul muntaha wannan bishiya bishiya ce babba wanda karkashin ta wasu wasu ah, suke suke suke gudana suke bubbugowa guda hudu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi malaika Jibril akan su cewa asalin wannan eh, kogi na Nil da na Furat da kuma eh, wasu koguna guda biyu da ake su eh, Saihun da Jaihun cewa daga nan suke bubbugowa nan ne asalinsu to a nan ya ga abubuwa da yawa shi yasa Allah yake cewa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra yaga ayoyi da yawa a wannan dare da haka daga karkashin wannan bishiyar wannan kogunan suke shi ne wannan nahnu na nil din nan da ake ce sura shi na na misra wanda ya rasa daga nijar har ya je Egypt ya wuce kuma ya shiga cikin canal ya fada abin nan Atlantic Ocean ya ci gaba da tafiya duk wanda zai ce ma ya samo asalinsa ba wanda zai gane ina ne mafarinsa to mafarinsa daga karkashin wannan itaciyar, daga cikin kuma aljanna saboda haka inda madaukakin sarki ya ce wala qadar ahu zlatan ukura inda fidratil muntaha a wajen wannan bishiyar wacce take magariya ce wato wacce ilimin bayi yake karewa a kanta Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da yake bayanin wannan itaciyar yana cewa lokacin da muka je wajen da mala'ika jibril na ganta bishiya ce babba wacce take da babbar inuwa a ganyenta ganyanta kamar kamar kamar yadda girman kunnuwan giwaye suke haka su sannan kuma 'ya'yanta ma'ana kamar 'ya'yan da suke karkashin bishiyar kamar wato salka ce ta garin hajar ke cewa فإذا wa na الفيلة ونبعها ككلال حجر hajar sunan wani gari ne a can gaba da yaman suna da salka da aka sani babba wacce ake sa ruwa da ita da ana yin salka mai ta fata ba kamar yanzu aka ci gaba ake yin drone da sauransu ba kamar haka ne amma ruwa ake sa ya ce to haka 'ya'yanta ta manya-manya ya ce lokacin da na kalli wannan bishiyar bishiyar tana na yadda take kamar itaciya amma ina cikin kallonta ne sai na ga wato wasu ababai haka kamar fari ma'ana sun yi dafifi a kanta sun yi dafifi a kanta gaba ɗaya sun lindube ta ya ce da na sake tsaga ido na kalle ta sai na ga kowane ganye daga cikin ganyayyakinta akwai mala'ika a tsaye a kai yana sujjada ko yana ruku kuma na ga kamanninta gaba ɗaya ya canja ta yadda babu wani wato halitta da ya isa ya kwatanta ya bayyana yanayin kyanta bayan sun sauka a kanta sai ta canja ta rikice ta zama wani abu daban wannan duka ayoyi ne na Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya nuna ma annabin dama Allah ya gaya masa cikin suratul Isra سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا dan mu nuna masa ayoyin wannan yana cikin ayoyin da ya gani sidratul muntaha wanda babu wani halittar Allah da ya taba zuwa wajen in ba mala'ika jibril da ya kai manzo shi yasa da suka kai wannan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibril to yanzu kuma ina za mu je mun zo nan mun tsaya sai ya ce kai ka yi gaba ka ci gaba da tafiya ni nan aka min iyaka ba zan iya je tarewa ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya ya sadu da Allah madaukakin sarki aka wajabta masa sallah a wannan waje ya dawo ya sadu da annabi Musa har sa annabi Musa ma suna karsa da nan inda sai da ya wuce su ya ƙetara sannan ya sake dawo nan musa ya ce ka koma ka ce a rage ma domin al'umma ka ba za su yi ba haka da ya yi ta komawa har a karshe ce ya haƙura a hakan almuhim waɗannan ayoyi ne na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gansu shi yasa kamar yadda ya gabata farko sai Allah ya jarabi bayinsa da wannan mu'jiza mai girma wasu suka karyata kamar mushrikan maka. ko kuma munafukai masu cuta a su sai su dinga ganin kokwantan ta yaya za a yi haka da kasar ko ya za a yi a ce an tafi da mutum sama a dare daya ya je ya dawo ai wannan abu ne da mustahi amma ba yanzu zamanin da muke ciki mutum yana iya shiga jirgi yau ya karya a gidan shi yau ya karya a lagos kuma sannan ya ci abincin yamma a new york wannan ba a ce karya bane ko kana iya karyawa a nan yanzu ko ka karya ma a cikin jirgin da ka shiga sannan a ɗauke ka ka ci abincin rana a saudiya awa nawa ne awa hudu ne zai kai ka amma in ba da jirgi ba tafiyar shekara nawa ne ba iyaka ba mu ce tashi daga kurewar duniya zuwa ta kurewar duniya wannan ba a ce karya ba sai wannan ne za a ce karya ne saboda haka wannan al'amari ne wanda yake ya tabbata mu'jiza ce mai girma daga cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki yace ah, inda sidratul muntaha inda a jannatul ma'wa cewa wannan aljanna da rayuka na shahidai suke zuwa su tattare a cikinta wannan bishiyar tana karkashin wannan aljanna dama aljanna tana sama ne haka wannan bishiya tana karkashin kogunan aljanna suna bugowa ne daga karkashin wannan bishiyar shi ya za Allah ya ce inda hajjan na tulma'awa aljanna da za a koma a shige cikinta wajen wannan bishiyar Allah ya ce ya bishar sidrata ma ya bisha lokacin da wato abu mai wa ya zo lindade wannan itaciyar shine kamar bayanin da ya gabata cewa wasu mala'iku ne suka zo suka yi dafifi gaba ɗaya suka lullube ta sai ta rikice ta canja kamanni gaba ɗaya babu wanda ya isa ya kwatanta ma wani irin yanda ta zamanto shi yasa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kwatanta ba to iyaka ilimin halittar Allah wannan iyakar amma wani zai zo ya zauna ya fara yanko ma labari da ya wuce wannan bishiyar sai ya ga fulawa kaza sai ya ga tuta kaza ya ga tuta kaza ya ga an yi abu kaza an yi abu kaza wannan duka a tsatsir ne wannan ba gaskiya ba ne karerai ne in akwai gaskiya da za a ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma sai ya ce ma dalilin da yasa ake anko a cikin bukukuwa na addini saboda wannan tutocin da ya zai duka karerai ne mutum ba jin tsoron ya faɗa akan zancen Allah abin da yake ba haka ne da ƙarya Manza Allah sallallahu alaihi sallama, iyaka abin da ya mu labari Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mishi sallah kuma Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi cewa fi ma yaqtasimu al-malakul a'ala cewa mala'iku akan me suke husuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba sani ba Allahu Ya ce lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya dafa kafaɗa ta sai na ji sanyi a cikin zuciyata duk abin da ban sani ba a lokacin sai na ji na san shi da haka sai sake tambaya na fima yaktasimul malakul A'ala? ina jin zancen Allah yana tambaya na akan me ne malakul a'la suke wato husuma yake cewa fil kafarat cikin abubuwan da suke kankare wato zunubai kamar yawan alwala yawan sallah taku zuwa masallaci akan wannan ne mala'iku suke ta cece ku ce ma'ana ko kuma suke eh, rigegeniya wajen rubuta ladan wannan ayyuka ne saboda haka waɗannan abubuwan da suka tabbata in za ka koma cikin littattafai masu inganci na sunna ka koma kutubu sitta Bukari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah ka koma ka shiga cikin ah, musnad na imamu ahmad da musnad na abu ya'ala ko ka koma ka shiga cikin bai haƙi sunanul kubra ka koma ka shiga ma'ajim na abtabarani da mu'jamul kabir nasa guda uku ka je cikin muwadda ka je dukkan littattafai da suka inganta na malamai na kwarai da za ka samu wannan labarin da ake bayarwa kana ganin wannan labarin zai tabbata ne a ce zuwa su bayar da shi ba ai tun da kaga bai zo cikin su ba ba su ba da shi ba to ba labarin gaskiya ba ne ce a'a an mishi shimfiɗa wannan kafet an shimfiɗa mishi ya shiga fadar Allah ya tattaka da takalminsa ya yi kaza ya yi wani wannan fita ne ya yi amfani waɗannan abubuwan da ake faɗa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ta ƙarya wai dan ka ɗaukaka darajarsa daman darajarsa a can sama take haka duk wata ƙarya ka wai dan ka ɗaukaka darajarsa ma ba za shi yasa ce kada ku mun ƙarya ya ce domin yi min ƙarya ba daidai yake da yi ma wani karya ba ya ce duk wanda ya min karya ya shirya zama a cikin wuta to da haka manzo Allah sun bada zama ba sai ka raba mishi da karya ba ko ka faɗi wannan abin ko ba baka faɗa ba Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka matsayinsa Allah ya riga ya ɗaukaka masa matsayinsa Allah ya kai shi iyaka inda ya so ya ajiye don haka ko ka zo ka yi karya ko ka yi karya wannan matsayin nashi yana ta haka ba bukatar sai ka zo ka wasu zantuttuka da wasu labarurruka sai ga an zauna ana karanta ayar amma duka labarai ne gaba daya abinda mutane suke bukata su sani wanda zai amfane su a cikin ibadarsu cikin saninsu da allah sai ka ga ba a kula da shi ba da haka Allah madaukakin sarki yake cewa inda hajjannatu jannatu ma'wa idiyar shafidrata ma sha. ma zagan basar wa ma tsaba wannan yabo ne da Allah maɗaukakin sarki yayi ma annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ma zagan basar wa ma tsaba cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inda aka yi wannan tafiya da shi bai kauta inda aka ce ya tsaya ya kalla ba kuma bai wuce iyaka ba ma'ana bai firgita ba bai razana ba kuma yana nan cikin nutsuwar shi da girmamawa ga Allah madaukakin sarki ne ma za a zafar wa matsara ba yanzu kai ka shiga sallah ka tsaya a gaban Allah ba ka kalli nan ka kalli can ka duba baya ka duba ƙasa ka duba aljihunka ka duba ka duba waya ka dauko wannan ka dauko wannan la manzo Allah sallallahu ma za ka basaro idan shi bai gota inda aka umarce shi da kallo ba wa ma kuma bai wuce iyakan inda aka ce kalla ba wannan ne yake nuna cikar ladabinsa a gaban mahalicinsa Allah madaukakin yasa mai sallah ake so in ya tsaya cikin sallah ya zama to mai nufuwa ya zama ganinka inda za ka yi sujjada wannan ne abin da zai cika ma nufuwarka Allah yake ma za a zafar wa ma tara laqad amin ayati rabbi al kubar lallai ya ga ayoyin mahalicinsa waɗanda suke masu girma sosai yanzu ko mala'ika jibril aka bari wannan ayar da ya kalla ai ta isa girma ballanta a wannan dare da aka yi mi'raji da shi Allah ya nuna masa wuta ya nuna masa wasu daga cikin masu sabo irin yanda azaba su za ta kasance a wuta Allah ya nuna masa aljanna ya nuna masa irin ni'imomin gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya nuna masa 'yan uwansa annabawa a mataki daban-daban tun daga kan annabi adam annabi isa annabi yahaya annabi idris da Allah ya ce wa rafa'nahu makanan ali ya sama ta hudu annabi ibrahim alaihi salam kuma ya ga wancan baitul ma'mur wanda annabi ibrahim yake jingina bayansa a ciki ya ga abubuwa da yawa iyaka abin da ya iya bamu labari banda wasu abin da kila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba da labarin su saboda haka Allah ya ce la qadara amin ayati rabbihil kubra dama Allah ya ce li Humin, min ayatina al kubra za mu nuna mashi ayoyin mu Allah ya ce ma ja'alna a allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wa shajaratan mal'unata fil qur'an cewa wannan abubuwa da ka gani wato ba mu sanya shi ka gan shi ba sai dan ya zama fitina ga wasu mutane shi yasa kafiran maka lokacin da suka zo suka karya tashi sai suka kalubalance shi suka ce to ka bayyana mana tunda ka ce ka je baitul maqdis suna kiran ta iliya tunda ka je garin iliya to ka bayyana mana ya iliya take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yi shiru sai Allah madaukakin sarki ya sake kawo mishi surar garin gaba daya sai yana musu bayanin layi layi da inda waje kaza waje kaza waje kaza yake dukkan su da suka cika da mamaki domin sun san bai taba zuwa wannan garin ba amma kuma yana ba su labarin da wanda ya je garin ma bai sai ba da wannan labarin ba dukkan sai ne ba su labari gaba ɗaya daga farko har ƙarshe har da ƙani ma ya ce kuma akwai wasu fatake wanda suka yi zango a waje kaza a lokaci kaza da dabbobinsu kuma an sun zo ku tambaye su a rana kaza suna ina kuma suka zo nan aka tambaye su suka ce ai sun zauna a waje kaza a daidai saboda haka al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce zai dinga ƙarya tashi magana ce ta gaskiya manzo ne na Allah bawa ne na Allah ya zo da gaskiya Allah yana zaben wanda ya so Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata shi yasa kiristawa da yahudawa ko sun ji ko sun so shi annabin Allah ko sun ji ko sun so shi annabin Allah kuma shi ne cikon annaba kuma wannan ɗaukaka dama ita suke hasashe Allah bai basu ba Allah ya ɗauka ya ba shi wannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana baiwa wanda ya so abin da yake so shi yasa wanda daga cikin manya-manyan malamai wani sarki ya mishi wata tambaya yake ce masa ana cewa yahudawa sun ce su ne mabiya Allah nasara ma sun ce su ne mabiya Allah ga musulmi ma sun ce su suke ma addinin Allah wa zai shiga aljanna a cikin ku gaba daya sai tara malamai guda uku da wannan malamin ya kira shi ya kira da yahudu to shi malamin zai fara magana yake cewa yahuda ba za su shiga aljanna ba ya ce nasara ba ba za su shiga aljanna ba ya ce domin yahudawa sun karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya karyata shi ba zai shiga aljanna ba nasara ma sun karyata shi ta haka ba za su ga aljanna ba mu kuma mun gaskata shi mun gaskata annabi Musa da annabi Isa saboda haka mu za mu shiga aljanna ai ba su ƙara yin wata hankawa ba maganar da za su ce ba su da wata magana kuma tunda ai annabawansu sun ba su labari da umarni da cewa lallai su ba da gaskiya da annabin nan da zai su ko wa isala عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي min ba'di haka annabi Isa yake kuma ina albishir da manzo da zai zo bayana kuma babu wani manzo da ya zo bayan annabi Isa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya faɗi sunansa ismuhu Ahmad ne sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmad sunayen shi guda hudu ne sunayen shi guda hudu ne wani ya cewa sunayen shi sun fi sunayen Allah yawa da sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu ne yana cewa ana Muhammad wa ana Ahmad ko wa ana al-Aqil wa ana al-Hashim wannan sune sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, al-Hashim wanda mutane za a tashe su bayan sa al aqib wanda shine zai zama farkon tashi shi ma a cikin mutane shine kuma ƙarshen annabawa wannan su ne sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wa haka ya faɗa a hadisi sauran abubuwan da ake faɗa na sunayensa sufofin sa sufofi ne nasa shine kaman ka ce mustafa kaman ka ce mujtaba kaman ka ce annur kaman ka ce An-Naziru, Al-Bashir, wannan duka sufofi ne nasa kuma ya cancanci wannan sufofin shi yasa duk kiran da Allah ya masa da bayyana shi ya faɗi waɗannan sunaye ne a cikin alkur'ani sauran sun zo ne a cikin siffofi Allah madaukakin sarki yake cewa ah, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu sala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan aga shahidan siffa wa mubashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira yasa da za ka zo ka sa sunanka su da sunan shi da'iyan ba to wasu ce ta annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ko haka siffofi ne nasa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufun rahim wannan siffar ta ce mai jin kai ne ga mu'minai mai tausayawa ne ga mu'minai wannan siffofin Alayhi, salatu wassalam ya da siffofi da ba za su kirgo ba saboda cikan halittarsa alaihi salatu wassalam duk halittun Allah ba wanda ya kai shi cika shi ya cika a cikin halayyarsa kuma a cikin halittarsa ba abin da za ka gani a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya kasa babu shi shi ya sa wani mai wake da yake wake yake yaban shi yake cewa wato ka fita daga duk wani abu na soka a cikin halittunka da cikin ɗabi'unka kai ka ce wato yadda kake so haka aka halice ka don manzana sallallahu alaihi wasallam duk in ka dauko shi ba wani abin da zaka gani a kansa ka ce na suka ne babu shi ba wani abu da zaka gani a kan shi ka ce na kaskanci babu wani abu da zaka gani a kan shi ka ce na aibi yasa Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan dabi'u waɗanda suke masu girma sai da Allah ya rantsuwa a kai to haka nan halittarsa sahabansa da yawa suna bayyana wa abu huraira radiyallahu anhu yake cewa ni tun da nake ban taba ganin wani kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake da cikan kyawu musamman in ya fito a wani irin tufafi ba a taba yi ba bayan sa kuma ba za a yi ba a taba yi gabanin sa ba kuma ba za a yi bayan sa yawanci haka suke faɗa kuma haka din har wanda suka kyamace shi ma suke karyata shi haka suke faɗa suna faɗa ka koma maganganun su duk da kiyayyarsu da shi din a cikin su wanda yake ba da shaidan cewa idan da akwai wanda ake tsammanin zai kubutar daga duniya da damuwoyi da wahalhalu da suke ciki shine Muhammad kuma kafin ne yake faɗan magana saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya riga ya dauka darajar Allah Allah ya riga ya cika shi Allah ya ajiye shi a wannan matsayi wata duk wanda yace ba zai karba ba wannan ya rage nasa wanda ya karba kuma ya riga ya samu tsiba da ɗaukaka Allah ya kara mana san sa Allah ya da shi haka Allah madaukakin sarki yake cewa a fara'aitum lata wal uzza wa manata salisatan ukhra ala kum dhakar wa lahu al untha tilka idan qismatun biza in hiya illa asma'un sammaytumuha azwa karshen ayoyi waɗannan Allah madaukakin sarki a bada labari yana mai wato eh, zargi na waɗannan kafirai da suka koma suna bautan duwatsu da itatuwa da suka sassaka waɗanda ba za su amfane su ba kuma suke danganta mu Allah ke cewa Allah ya ce a fara'aitumul lata wal uzza yanzu ba za ku bar labarin wannan da kuke kiran talata ba da uzza da mana wacce ita ce ta ukunsu wai waɗannan wasu gumaka ne masu girma da suke bauta ma sun ce ah, Allah maɗaukakin sarki siffofin shi duk akwai wato dangantawa ga jinsi na maza a ciki kuma Allah ba ta siffanta shi cewa namiji bai ko mace Allah maɗaukakin sarki bai kama da halittarsa ba sai suka ce to bari mu tsakuro mishi mata ya zama Allah yana da mata sai suka ce Allah tunda su shi sunan shi al'ila ko Allah to bari mu ƙara ta wanda a harshen larabci in ka ƙara ta a cikin abu yana nuna jinsin mace ne to in ka ce jamilun sai ka ce jamilatu ta ce to allahu to allah ita ce macensa ta farko al'uzza suka ce tunda allah al'aziz ne to bari a nemo mishi mace a raba mishi ita ce al'uzza wannan shi ma alama ce ta jinsin mata a harshen larabci in ka kawo wannan aluja din ka daura a karshen suna shine kamar yadda zaka ce salma ko ko laila ko najwa ko salwa mana jinsi ne na mata sai suka ce to don haka tunda aziz bari mu raba masa uzza sai ta zama ta rabe shi manat suka ce suna Allah almannan tun tunda almannan ne bari mu kara mishi wata mace sai ta zama ita ce ta ukunta shine almana sai suka kara masa ita mata to sai suka raba ma Allah madaukakin sarki abin da yake jinsin mata ne Allah yake to waɗannan da kuka ce Allah da Uzza da Manat waɗannan yanzu kuna da maza na Allah na da mata na ce tilka idan kismatun biza ai wannan rabo ne na zalunci kuma waɗannan ɗin da kuke gani ba wai a cikin maka suke fa dukansu ba dan da yawa in an ɗauka an ce maka da uzza sai a ce gumaka ne a maka an gane ko ita wannan lata ɗin an gane ko daga wani mutum ne wanda ya kasance yana yana yana yana ciyar da alhazai yana ciyar da alhazai abinci har yakan zuwa shimfiɗa akan dutse a cikin zo su dinga ci sai suka ce to wannan mutumin ya kamata a girmama sa da aka sai suka raba mishi waɗannan shi yasa abu sufyan yake cewa ranar yakin uhud muna da uzza ko kuma ba ku da uzza don haka ku ba aziz ku ba ku da uzza suna ganin kamar wani abu ne wanda yake amsa musu kiransu da su don haka sun kasance suna bautan kabarin wannan mutumin a jahiliya har sai aka zo aka yi gunkinsa ake kiran shi wato Allah haka nan al'uzza shi ma gunki ne daga cikin gumakansu wanda suka raba mishi wannan suna amma ita mana gunki ne da yake kuma kowane gunki da akwai kabilar da suke bauta masa ba wai gunki ɗaya na kowa da kowa bane kowa da gunkinsu kowa da gunkinsu wanda za ka ga yanzu kowane gari kowa da bokansu ko a ga sarki ruwan wancan garin ba zai zo wannan garin ba haka wannan duk matsafa ne to mana gunki ne da yake tsakanin maka da madina shi kuma ba a cikin maka yake wanda mutanen madina al'aus da khazraj da kuzara a jahiliya suke girmama wannan gunkina idan suka zo ma za su yi aikin haji girman sunansu suke ambata sai su kira sunan haka nan kuma akwai ita la ɗin da ake faɗa mutanen fa'id su suke bauta mata wannan gunki su suke bauta ma wannan gunki a mutanen fa'id su ne wato mutanen safi haka nan kuma akwai gunkin da ake kiran shi dulkhalasa wannan su ma wasu ƙabilu ne na larabawa suke bauta masa su ne wato akwai far'am akwai bajila akwai daus kabilu ne daban-daban kuma suna ce masa alka'abatul yamaniya cewa ka'abar yankin kasar yaman kenan inda daus sun rabi yankin yaman sannan akwai wani gunki da suke kiran shi falsu na kabilar tsai shi ma gunki ne da ake bauta masa tsakanin wasu duwatsu sannan akwai wani gunki da ake kiran shi wanda shi ma a yankin yaman yake mutanen yaman suke bauta masa akwai kuma gunkin da ake kiran shi roba wanda radi'a suke bauta masa sannan kuma akwai gunkin da ake kiran shi zulka abad wanda tablik suke bauta masa da haka larabawa babu wanda kusa san ni'imar Allah maɗaukakin sarki da tasirin tafiye da su suna bautan gumaka sun bar bautan gumaka sun koma bautar Allah ba wanda ya san ni'imar Allah fiye da larabawa yanzu Allah ya ce kad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim da duk wannan gumakan suke bauta ba babu wata kabila face ta tana da gunki waɗannan manya-manya kenan sannan an koma ku in ka zo kowane mutum kuma yana da nashi gunki ka duba bata irin wannan kowa kuma a gida yana da gunkinsa in ya ga dama in zai tafiya dauke shi ya sa a jaka duk yanda ya je ya shiga wata damuwa ya cire jakarsa ya fito da shi ya sa ya nemi biyan bukata a wajensa ka zo na fatan ya kai inda ya kai yawan gumaka da suke kasashen laraba Allah kaɗai ya san yawan su to amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya koma ga Allah fa duk da aka karar da wannan gumaka duk da suka koma suna bautar Allah madaukakin sarki shi kadai to kaga wannan wata kyauta ce da Allah madaukakin sarki ya musu shi yasa mutane kuma suka zama taba masu biyayya ne ga al'ummar larabawa domin addinin musulunci bai je ma kowa ba sai da ya je musu da haka su ne farko shi yasa suke da wannan matsayi din fiye da sauran al'umma sai dai kuma idan ba su ji tsoron Allah madaukakin sarki ba al'ummomin da suka zo suka shiga musulunci bayan su kuma su tsere musu dan inna akramakum inda Allah ya atqakum kamar yadda muka karanta haka ka iya zama balarabe din ya zama mutumin kuma da yi bautar Allah ba ya saba ma Allah kuma wani wanda ba balaraban bai bauta ma Allah ya yi biyayya ga Allah ya zo ya tsaya shi a wajen Allah maɗaukacin sarki to za mu dakata a nan insha Allah waɗannan su ne ayoyi da za mu karanta a wannan sura a wannan gini abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadai shi wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar mu da lokacin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa mana addu'o'i wannan bangare na biyu na wannan wata ne an sarma da aka shige shi yanda muka ga na farko lafiya kuma muka yi ibadu Allah ya kara mana lafiya kuma mu ma Allah madaukakin sarki bauta da abin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta Allah madaukakin sarki ya amintar da mu a gidajenmu da kuma hanyoyinmu da kasuwanninmu ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mu magabatan mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya mana su idan abin da muke nema a wajen Allah maɗaukakin zarta ba alkhairi ba ne a gare mu Allah ya musanya mana da abin da ya fi shi alkhairi na roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana ma'aikatanmu shugabannin mu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu jagoranci Allah ya tsare su Allah ya jefa musu tsoron sa damoyi da ake fama da su na wahala da talauci da kunci da tashi tashi hankula Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana su Allah maɗaukakin sarki ya musanya mana tsoronmu da aminci Allah ya musanya mana wahalar mu da jin daɗi Allah madaukakin sarki ya musanya mana talauci da ake ciki da fatara da wadata rani da ake fama da madaukakin sarki ya musanya mana da ni'ima ta ruwa da damuna mai albarka na Allah madaukakin sarki ya sa mu daga cikin bayinsa na farai اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أكلنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأكلنا دنيانا التي فيها معاشنا وأكلنا أكلتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا أواخر خير أعمالنا خواتم خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية وفردا غير ممكن ولا فاضل اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير الأمل وخير الحياة وخير الممات فثبتنا وتكلمنا في معاديننا وحسن إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وفق خطيئاتنا ونسألك كل من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر من فوز بالجنة والنجاة من الناس اللهم إنا نسألك من كل خير صالح منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذني وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين